Sashen Hausa na Studio Kalango ya so gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin 22 ga watan Mars na 2021. A cikin shirin za ku cewa yau 22 ga watan Mars ranar ruwa ce ta duniya za mu mai da hankali ga ƙauyen Kabafo a karamar hukumar Abala inda mata ke kwanan dare a kan rijiyoyi domin neman ruwa. kotun tsarin mulki ta tabbatar da muhammad da bazum a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa zagaye na biyu na ranar 21 ga watan fabrairu da ya gabata a nishar a cikin rahoton musamman da ke da hankali akan sha'anin shari'a kowace ranar litinin maimuna goshe ga ta muna karin haske kan hanyoyin da ya kamata a bi wajen neman a soke zaɓe. Akalla mutane 80 dukkansu farar hula ne aka bayyana cewa an kashe jiya Lahadi 21 ga watan Mars 2021 a gundumar Tiliya jihar Tawa a cewar wasu majoyi da dama da studio Kalango tun tuba a yau. Sai da duk da haka hukumomin Niger ba su tabbatar da wannan adadi ba. Wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ba ne suka kai wannan aika-aika inda suka zo a kan babura da dama kuma suka buɗe wuta irin na mai uwa da wabi wata mashiyar da bata so mu bayyana sunanta ba ta ce maharan sun mai da mata da yara a gefe suka kuma hallaka maza ƙauyukan intazayan da kuma bakorat su ne lamarin ya fi taɓawa. tun a shekarar 1993 a kowace ranar 22 ga watan mars ana gudanar da shirgullar ranar ruwa ta duniya a bana wata tawagar studio kalangu da ta she ƙauyen kabafo da ke karamar hukumar abala a jihar tilibiri wato wanda ke fama da matsalar ruwa sosai a cewar da tijawan wannan ƙauye mata da yara na kwanan dare a kan rijiyoyi domin neman ruwa mustapha hamadu kakaki mai garin kabafo ya yi wa wakilinmu na musamman tananar fuda ahmed ƙarin haske yan ka bi layin bidiyon da aka jera wurin bidan ruwan gaskiya ana bata lokaci kake a samu ruwan mata suka ta yi wurin bidan ruwa bisa rijiya ba su kwana ma gidajensu sannan kuma mata gashi wahala ta yi musu yawa ba su samu su zamana su huta sannan kuma yana kaci kasu wajen yara ta fannin karatunsu lokacin da akwai matuƙa ƙishiruwan nan tunda su ma suna zuwa su tanyi iyayensu wurin bidan ruwan nan sannan kuma bisa shi rishin ruwan nan yana kawo musu matsala ha ba su da naman kirki amma yanzu gaskiya ana iya ci abin ba kamar hwari ba saboda wannan dan fora jikin da kuka gani masu hannu da shi ni yan uwa eh, na nan yan garin gani suka taimako mu to gaskiya dai fora an kafa shi amma akwai sarwa hukumomi ya kamata su ma su sa hannu su kama ma irin waɗannan mutane saboda mutane su wadata da ruwa a jiya da yamma kotun tsarin mulki ta nijar ta tabbatar da muhammad da bazum a matsayin wanda ya yi nasara a zaben shugaban kasa zagaye na biyu da aka gudanar a ran 21 ga watan fabrairu na 2021 tare da samun kashi 55.66 cikin 100 na kuri'u yayin da abokin takararsa muhammad usman ya samu kashi 44.34 wato cikin 100 wa'adin mulki na shekaru biyar na muhammad bazum zai soma a ranar biyu ga watan abril na 2021 daidai karfe 12 na dare a cewar kotun. Shugaban kotun tsarin mulkin Buba Muhammad na da ƙarin bayani. Kotu ta samu korafin shugaban hukumar zaɓe Seni da kuma Mamman Usman na soke sakamakon zaɓen rumfuna 73. Bayan mun duba su mun bayar da sakamakon zaɓe na dindindin na shugabancin ƙasa zagaye na biyu da aka gudanar 21 ga watan Fabrairu 2021. An rarraba yawan ƙuri'un da kowane ɗan takara ya samu kamar haka. Mohamed Bazoum ya samu ƙuri'u miliyan biyu da 49 kashi 55.66 cikin 100 muhammad usman da ƙuri'u miliyan 72 kashi 44.34 cikin 100 ganin ɗan takara bazu muhammad ya samu rinjayen yawan ƙuri'u mun tabbatar da bazu muhammad matsayin zababben shugaban ƙasa a wa'adin mulkin shekaru biyar da zai soma daga ranar biyu ga watan afril 2020 2021 karfe kamar da kuka shi a shiyar da yamma kotun tsarin mulki ta tabbatar da sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na biyu a niger a cewar wani magabaci a bangaren masu rinjaye a tilibiri zaɓuɓɓuka sun gudana cikin kwanciyar hankali da tsanaki saboda ƙoƙarin al'ummar niger sai masarari hassan hamani a hirashi da abubakar umaru Je remercie le peuple Ina godiya ga al'ummar Nijar da suka yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali da tsanaki. Ina cike da farin ciki da a yau jam'iyyar PNDS tarayya da shugaba Isufu Muhammadu ya rike Nijar yadda ya kamata. A yau ya ɗauki aniyar sauka bayan wa'adin mulkin sa biyu. Gaskiya abu ne da ba kasafai ake samu ba a Afirka, inda ya shirya zaɓe mai cike da adalci da dukkan Afirka ta shaida da duniya gabaki ɗaya. A yau zun Muhammad Ahmed ɗan ƙasa sun zaɓe shi kuma kotu ta tabbatar da sakamakon zaɓe na wucin gadi da hukumar zaɓe ta miƙa mata. Gaskiya abin farin ciki ne a gare mu magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya kuma ina kira ga 'yan adawa su tuna da Nijar mu duka 'yan Nijar ne sannan kuma a cikin karawa kullum akan samu wanda zai ci nasara da wanda zai sha ƙasa kenan 'yan Nijar kowa ya kama aiki abin da nake jira ga sabon shugaban ƙasa Bazum Muhammad ya miƙa hannu ga 'yan adawa su zo a dama da su a tiyar da Nijar gaba. Akwai da yawan matsaloli da ya kamata a magance musamman matsalolin tsaro da kuma annobar cutar Il y a beaucoup de défis à relever, notamment l'insécurité et cette pandémie de la COVID-19. A ra'ayin wani mamba a jam'iyyar adawa a jihar Tilibiri, hukumomi sun saka al'umma cikin damuwa ta yau da kullum kafin su bayyana wannan sakamakon zaɓe. Abdulrahman Ide ya ce ana da masaniya kan sakamakon zaɓen tun da daɗewa, a zantawar shi da wakilinmu Bubakar Umaru. 'yan nijar na kowane bangare sun ji sakamakon zaben a cikin juyayen jira sai yanzu ne sakamakon ya zo wannan sakamakon bai zo wa kowa da ba zata ba ganin yadda abubuwan suke gudana ina tunanin kafin ma a ba da sakamakon jama'a ba su amince da hukumar zaɓe ba da kotun tsarin mulki haka ma ba su yarda da kundin zaɓe ba kowa ya gani irin cece kuce da ja in ja da aka samu daga 'yan nijar a safiyar ce aka kaddamar da majalisar dokoki ta uku a jamhuriya ta bakwai mai kumshe da 'yan majalisu 166 wannan zaman taro na farko ya wakana a ƙarƙashin jagorancin kalla hankurau wanda shine mai mafi yawan shekaru daga cikin 'yan majalisar tare da halartar baki da dama da aka gayyato mata 47 ne ke cikin wannan waɗannan 'yan majalisar 166 wanda hakan ya tashi kashi 28 cikin 100 kuma hakan ya nuna cewa an mutunta dokar mata kason mata sosai kamar yadda mata 'yan majalisar suka bayyana. Ina matukar alfahari da al'ummata da ta bani amincewa da yardarta. A matsayina na mace, abin da ya kamata in yi la'akari da shi a farko shine in taimaka ma yan uwana mata na cikin karkara, musamman yara mata saboda a sa su makarantun boko da kasasu da kuma tsofaffi. Ɗazu da na ji ana taken kasa da aka fara ma ji ne kamar yau ne na fara jinta. Sai na ƙara lura da yadda yake da mahimmanci sosai da kuma yadda alhakin yake da nauyi sosai a kanmu. Dangane da mata kuma na lura da akwai mata da dama wannan abu ne mai kyau a matsayin mu na masu kare hakkin mata za mu iya kokarin domin samun ci gaba sannan muna fatan komi ya je daidai da kuma samun ci gaba sosai nan gaba muna sanar da ku da cewa 'yan majalisar dokoki daga bangaren adawa ba su halarci wannan zama ba na yau A jiya shugaban kasa Isu Muhammadu ya karbi kyautar alluran rigakafi na cutar corona guda 400 da kasar China ta bada. Waɗannan allurai wato na farko sun zo ne bayan shekara ɗaya da samun mutum na farko da ya kamu da cutar corona a ran 19 ga watan Mars na 2020 wato a Nijar. Daga wannan lokaci kawo yau kasar ta samu kusan mutum dubu biyar da suka kamu da wannan cuta. mutane masu yawa sun warke daga cutar yayin da 185 suka rasa rayukansu za a soma yi wa jama'a alluran ne ranar 27 ga watan wato mars kuma zai shafi jami'an kiwon lafiya hukumomi sannan da masu ɗauke da cutar mutane masu shekaru fiye da sittin kana jami'an tsaro bayan su sai manyata aikin hashi yan gidan kaso wato yan gudun hijira da bakin haure da kuma masu niyyar yin bulaguro zuwa kasashen waje kamar yadda wato layin ko kuma shafin yanar gizo na npa ya rawaito. matsayin 'yan jarida a sha'anin kula da rikice-rikice da bunƙasar 'yancin ɗan adam wannan shine maudu'in wani zaman horo na ini biyu da ƙungiyar 'yan jarida na fannin 'yancin wato ɗan adam ta suma a yau a yamai horon ya shafi 'yan jarida kimanin ashirin na yamai da sauran yankunan ƙasa manufar horon shine zurfafa wato sani tare da ƙarfafa iyawar 'yan jarida a fannin 'yancin ɗan adam ibrahim haruna shugaban gidan jarida na da ƙarin haske Rigingimu suna da yawa kuma iri daban-daban rikicin filaye na kan iyaka kula da 'yan gudun hijira 'yanci kan maye gurbi kula da shara yawan al'umma da na aƙida da dai sauransu a tsawon kwanaki biyu za ku fahimci cewa wajibi ne musamman ma a lokacin tashashen hankali da a samar da labarai na gaskiya ba tare da son kai ba za a tattauna tare da ku kan tsare-tsare da suka shafi makaman shari'a na ƙasa da ƙasa kan 'yancin ɗan adam ina gayyata ku da ku mai da hankali kan abubuwan da za a tattaunawa domin ku zurfafa kwarewar ku ta yadda za ku iya rungumar nauyin da ya rataya kanku game da 'yan ƙasa. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman kamar yadda ayoyin doka masu lamba 300 da 600 na kundin zaɓe na ƙasar nijar suka nuna duk wani ɗan takara ko jam'iyyar siyasa ko kuma gungun jam'iyyar siyasa na da mun nema a suke zaɓe bisa zargin aikata ba daidai ba sai dai kuma akwai wa'adin da ya kamata a mutunta da kuma hanyoyin da ya kamata a bi wajen shigar da wannan bukata madam goshe maimuna gasibo shugabar kungiyar chronic juridic da ke ba da haske akan sha'anin shari'a ta yi wa balkisa hamidu karin bayani ana iya tambayar a soke zaɓe? Tabbas a tsarin zaɓe yana yiwuwa a nemi soke zaɓe bisa lura da wasu abubuwa da suka saɓawa doka. Majiyar ita ce ayar doka mai lamba ɗari da uku da aya mai lamba ɗari da shida na kundin zaɓe na cewa masu zaɓe jam'iyyun siyasa suna iya tambayar soke kuri'u. Wa yake iya tambaya a soke zaɓe? Dukkan mai zaɓe yana iya tambayar soke zaɓe da rumfar zaɓen shi ba rumfar zaɓen wani ba. Dukkan ɗan takara Ƙungiyar siyasa ko rukunin jam'iyyun siyasa da suka gabatar da 'yan takara suna da incin tambayar soke zaɓe ko dai ta kansu ko kuma daga wakilinsu a cikin ayyukan zaɓe na yankin inda suka gabatar da takararsu ko gabatar da 'yan takara. Ba ku iya tambayar soke zaɓe a yankin da ba ku da 'yan takara inda ba ku yi zaɓe ba ko kuma inda ba ku da hanyar jefa kuri'a. Yaya kuma a cikin wane wa'adi ne ake iya ɗauko maganar buƙatar soke zaɓe? Dole ne a gabatar da ƙorafin ga shugaban kotun tsarin mulki aiki ƙarƙashin hukuncin rashin yarda a cikin kwanaki goma da suka gabaci biyo bayan shelar sakamakon jimilar zaben da hucin gadi da ƙungiyar shirya zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta gabata. Wani nauyi ne ya rataya ga kotun tsarin mulki? Magatakardar kotun shine ke da nauyin gabatar da ƙorafin ga sauran 'yan takarar, jerin sunayen 'yan takara, jam'iyyar siyasa da rukunin jam'iyyun siyasa da suka gabatar da 'yan takara. Suna da wa'adin kwana biyar don su gabatar da takaitaccen bayaninsu. Magatakardar kotun ne ke ba da shaida, ma'ana dukkan wani dan takarar ko wata kungiyar siyasa wacce ta gabatar da dan takara to lallai tafarkin yana da alhakin faɗakar da shi kan cewa soke ayyukan gudanar da zaben ya taso ko daga mai zabe ko daga wani gungun jam'iyyun siyasa a takaice dai ba za a amince da ɗaukar matakin ba idan kotun ta karbi bukatar ne daga mai zabe ko gungun jam'iyyun siyasa amma ba ta ɗauki nauyin akan ta ba don sadarwa ga sauran 'yan takara masu zabe da kuma dalilin rashin amincewa. Studio Ghana. madala masu haruri karshen wannan shiri kenan na malicin yau a huta lahiya ya ina kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish ha ba nafisa aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na abu da suke na sani duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba ha ba tsaya yaya ina ganin ku ba kuwa wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane, shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba. An ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su ka wanke mu sai muka shigo. To ko kuwa kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi. Ya kamata ki san ciwon kanki. Kullum ina ƙara jin hankalinki. A duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki. Kada ki sakaci da wannan. Insha Allah yaya. Mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.